Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hadiza Kyari ce da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata goma sha biyu ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa hukumar raya yankin tafkin Chadi ta ce ta himmatu wajen farfado da yankin da kuma inganta shi. Za a kuma ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta sami nasarar ceto mutane 39 a ƙarshen makon kuma tuni ta miƙa su ga shugabannin ƙananan hukumominsu. Kamar kowace ranar talata yau ma Mustapha Nasiru batsayi na nan tafi da rahoto na musamman. Sannan kuma Haruna Mamman Bako zai gabatar da shirin wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnan birnin New York a nan Amurka Kathy Hochul ta ce ɗan bindigan da ya buɗe wuta a tashar jirgin ƙasa a yankin Brooklyn da safiyar yau Talata yayin da ake harama zuwa aiki. mutum ne mai cike da haɗari kuma har yanzu ba a kama shi ba yayin da take magana da manema labarai gwamnan ta kara da cewa jama'a su yi hattara su kuma sa ido a unguwanninsu ko da yake ba a san manufar dan bindigar ba amma kwamishinan 'yan sandan jihar kitchen sewell ta ba da tabbacin cewa ba a dasa wani abin fashewa a tashar jirgin ba kuma halin yanzu sun kore duk wani zargin cewa harin na ta'addanci ne harin wanda ya auku a daidai tashar da ke layi na 36 a yankin mai al'ummomi daban-daban a brooklyn ya jikkata mutum goma sha shida kuma goma daga cikinsu sun ji rauni ne sanadiyar harbin da ɗan bindigar ya yi hotuna da bidiyo da aka yi ta yaɗawa a kafafen sada zumunta sun nuna yadda mutanen da harin ya ritsa da su suka yi jina-jina da jini yayin da ake ganin hayaki yana tashi. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya sake roƙon ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da ta kakaba takunkumi akan dukkan bankunan Rasha ta kuma dakatar da sayan manta. wannan kira na zelensky shine na baya-bayan nan a wani mataki na neman karin haɗin kan nahiyar ta turai don ceto ƙasar daga mamayar da rasha ta yi mata yayin da yake jawabi ta kafa bidiyo a gaban mambobin majalisar dokokin ƙasar lithuania zelensky ya ce idan har nahiyar ta turai ta ci gaba da yin hudda cinikayya da rasha hakan zai rika nuna cewa shugabannin ƙasar ba za su fuskanci hukunci ba mambobin ƙungiyar ta eu sun saka takunkumai da dama akan jami'an rasha da harkokin kasuwancinsu su amma suna taka tsantsan wajen dakatar da shigar da iskar gas da man kasar kamar yadda zelensky yake bukata wasu daga cikin shugabannin nahiyar sun nuna damuwa kan yadda ɗaukan wannan mataki zai shafi tattalin arzikinsu saboda yadda suka dogara ka cokan akan shigo da mai da iskar gas daga rashar a yau talata hukumomin ukraine suka ce dakarun rashar na kokarin karbe ikon birnin mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke gabashin kasar yayin da suke kokarin faɗaɗa hare-harensu a gabashin yankin donetsk labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a karan farko tun bayan shekarar 2017 wani jirgin ruwa da ke dakon jiragen sama na yaƙi mallakar amurka ya kusanci kudancin gabar tekun koriya ta kudu wannan mataki shine na baya-bayan nan da dakarun amurka suka ɗauka don nuna ƙarfinsu bayan gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi jirgin wanda ake kira uss abraham lincoln ya isa yankin ulsan wani birni da ke kudu maso gabashin ƙasar ta koriya ta kudu kuma akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwa ya kwashe har tsawon kwana uku zuwa biyar kamar yadda kamfanin dillancin labarai na yonhap ya ruwaito yayin wani taron manema labarai mai magana da yawun dakarun koriya ta kudu ya ce suna sane da zuwan jirgin sai dai ya ce bai dace ya yi dogon sharhi kan kayayyakin yakin amurkan ba rabon da amurka ta tura wani jirgin yakinta na ruwa zuwa gefen gabar tekun koriya tun a ƙarshen shekarar 2017 lokacin da dangantaka ta yi tsami daga koriya ta arewa ma'aikata harkokin wajen amurka ta ba wani rukunin jami'an diflomasiyanta da ke shanghai umarnin su fice daga birnin wanda ke gabashin ƙasar china yayin da ake ta faɗi tashin shawo kan matsalar karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 umarnin wanda ma'aikatar ta fitar a jiya litinin na zuwa ne kwanaki uku bayan da ta sanar da cewa jami'an nata waɗanda ba a matuƙar buƙatar ayyukansu za su iya ƙauracewa ofishin jikadancin idan suna so tun dai a farkon watan nan na afrilu hukumomi suka umarci jama'a a birnin na shanghai mai mutum miliyan 26 da su zauna a gida saboda yadda ake ganin karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus nau'in omicron daga cikin mutum dubu ashirin da suka kamu da cutar a ƙasar a ranar litinin mafi akasarinsu daga birnin na shanghai suke wanda shine cibiyar kasuwancin kasar matakin kulle da hukumomin birnin suka saka ya sa jama'a suna ta korafi a shafukan sada zumunta saboda karancin abinci da suke fuskanta musamman na kayayyakin ganye labaran kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga fagen rahotanninmu. Hukumar raya yankin tab'in Chadi ta ce ta himmatu wajen farfado tare da inganta yankin da ke fama da tarin matsaloli da suka hada da na tsaro, sauyin yanayi da karancin ruwa da abinci da dai sauransu. hakan na zuwa ne yayin da wani babban taron ƙasa da ƙasa wanda a karan farko aka gudanar da irinsu a Najeriya. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim. jawabinsa na kaddamar da budewar taron mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osinbanjo ya yi kira da a haɗa kai wajen samar da zaman lafiya a yankin na tafkin chadi da matsalolin tsaro da na sauyin yanayi ke zama babban cikas ga rayuwar mazauna yankin ya ce haɗin gwiwa da haɗin kai tsakanin ƙasashen mu tare da masu ruwa da tsaki a faɗin yankin su ne muhimman hanyoyin tabbatar da tasirin ayyukan samar da tsari na farfaɗo da tattalin arziki da zaman lafiya a wannan yanki. Hukumar wacce ke samun tallafinta daga babban bankin duniya da nufin shawo kan tarin matsalolin da suka mamaye yankin na tafkin Chadi ta bayyana cewa tana aiki tukuru wajen ganin an cimma wannan buri. Ambassador Mamman Nuhu shine babban sakataren hukumar. Zuwa wannan taron da aka kira mutane scientists ne da researchers da waɗanda dai suka kware game da sha'anin tsaro da sha'anin tallafa ma gajiyayyu da waɗanda Boko Haram ya abun nan. Babban shugaban kungiyar gwamnoni na Kamaru a yanzu. Kana gwamnan Arewa mai nisa ta kasar mijin yau Bakari ya bayyana haɗin gwiwar da ke tsakanin Najeriya da Kamaru kan batun. To Najeriya da Kamaru muna aiki hannu a cikin hannu domin gwamnan Borno Baba Gana Zulum ya zo Marwa kusan kafa hudu ko biyar mun je a Minawawo suna da refugees kusan dubu sittin. Ni ma na tafiya a Maiduguri muna aiki to ne muka so mu yi aiki ma da Niger da kuma Chad a tsakanin mu gwamnoni yanzu haka ina so in rangadi zan je difa zan je lakchat zan je maiduguri domin mu zauna da, mutane da su hukumomi mu ga ina ne fitina mu ita ma amina wali da ke aikin shirin farfado da yankin arewa maso gabashin najeriya ta yi kari da cewa wannan situation da yayi affecting din mata da yawa so ya kamata yanzu in mun ja su mu yi irin su programs din nan da za su ja mata su samu sana'an yi kuwa hukumar ci gaban yankin arewa maso gabashin najeriya ta bayyana bayyana cewa samun nasarar aikin na bukatar makudan kudade tare da fatan dorewar aikin haɗin kai tsakanin ƙasashen hudu na tafkin Chadi da suka hada da Najeriya, Nijar, Chad da Kamaru. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta sami nasarar ceto mutane 39 a ƙarshen mako kuma tuni ta miƙa su ga shugabannin ƙananan hukumominsu don ta sada su da iyalansu wakilinmu sani malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani su dai waɗannan bayan allah su 39 da rundunar ta ceto a jiya ne kwamishinan 'yan sanda na jihar cp daban ya miƙa su ga shugabannin ƙananan hukumar mulki har da iyayen ƙasa a wurin don miƙa su ga 'yan uwansu na zanta da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar sp muhammad shehu don ƙarin bayani eh, wannan bayani haka shi karan jiya allah ya bari 'yan sanda na fara sun kubutar da waɗansu bayan Allah sun yi talatin da tara waɗanda wannan waya da mutane yan ta'adda suke yi kasuwa da su a wasu ƙauyuka na dangaɗi da kuma ƙaramar kuma mulkin mauri. To ka san dama akwai aikace-aikace na sojoji da ake yi na operation a dajina daban-daban in jihar zamfara wannan definition ɗin da ake na cikin abin da ya da waɗannan wajen mutane bayan allah ya da irin na ɗan kwanza na kada su fito da waɗannan bayan allah kuma tun jiya an riga an hannanta su zuwa da su shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin guda biyu numari da na bunguɗi wanda kuma har da shi ne na taba iriya na bunguɗi ya zo wajen ya zo na hudu kasar da na 'yan sanda aka ba da su To akwai wani ɗaya daga cikinsu yana cewa wai shi eh, kamar cewa wani kacalla sumoli ne ya kubutar da su ba mutanen ku ba. Ah, wannan ya kuma ban san wanda ya yi wannan bayanin ba. domin dukkan waɗanda aka kubutar da su muna tare da su sai ranar da aka kubutar da su ta lahadi dpo na ƙaurin namo da ya kawo su an ainihin tafi da su asibiti aka kula da lafiyar su sannan lafiya da tawaye aka zo aka wani yan jarida bayani aka hannanta su zuwa ga shugabannin su to wannan magana ba gaskiya ne to sauran abubuwa kuke ci gaba da shi wajen kokarin kawo karshen wannan al'amari a nan jihar zam a ana na ana kokari sosai babu kama hannun yaro a jami'an mu na yan sanda suna aiki da haɗin gwiwa da jami'an sojoji da sauran jami'an tsaro a wurare daban-daban a faɗin jihar zamfara domin a tabbatar da cewa an samar da zaman lafiya da ɗorewa a jihar Zamfara. da na 'yan sanda Shehu Muhammad Sani Shabi Malumfashi murai Amurka daga Gusau a Najeriya. To a gaida Sani Malumfashi yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman. A Najeriya karancin jami'o'i na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke kawo cikas wajen ci gaban ilimi mai zurfi a ƙasar. baya ga matsalolin rashin kayan aiki da ke addabar jami'o'in da ake da su a halin yanzu a ƙasar. Watakila wannan matsala ta karancin jami'o'in ne ya sa gwamnatin Najeriya ta amince da samar da wasu jami'o'i masu zaman kansu kimanin goma sha uku a cikin makon jiya da kuma ɗaga darajar wasu kwalejoji guda uku ya zuwa jami'o'i a Najeriya. al'amarin da masana ke ganin hakan zai taimaka sosai domin ko ba komai matasa da dama za su samu guraben karo ilimin cikin sauƙi. A jihar Niger, kwalejin ilimi ta horar da malamai da ke kwanta gora na ɗaya daga cikin kwalejojin da likafarsu ta ci gaba, domin kuwa tana dab da fara aiki a matsayin jami'ar ilimi ta tarayya bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a matsayin amincewa da hakan. ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar arewacin jihar Niger, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi shine ya yi fafutukar ganin hakan ta kasance a zauren majalisar dattawan Najeriya da ke Abuja. Ta dai wannan jami'a shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rataba hannu a kan kudurinta ranar 31 na disamba 2021 Gazet kuma national assembly ta yi gazette to abinda ke nan yanzu dama da aka tura ita sasin zantarwa daga fadar shugaban kasa za a tura ma minister of education aka tura mata su kuma daga nan za su fara abubuwan da ya kamata saboda mai shekara mai zuwa 2023 kasafin da za a yi ba za ta zama federal college of education ba za ta zama federal university of education insha Allah to wannan da yake bangaren zantarwa ne na yi kokarin ganin shi minista amma saboda congress da su abubuwa ne ba samu ganin shi don san ina ake ba amma insha Allah nan ba da jima'a ba zan bi in ji ina aka kwana bangaren zantarwa sauri ku a bangaren ku a majalisa babu abin da ya rage a mu mun riga mun gama namu kuma an riga an yi gazet ɗinta wasu na dan nuna damuwa ganin wasu sun ga na wasu jihohi a kafofin sadarwa na zamani amma ba a ga wannan ta jihar neja ba ko kuma ta kwantagura ba me za ka ci masu irin wannan kaikayi a eh, zuciya maganan da ake fahimta na shine inda takadan inda ake sa hannu din mm. shine muna da shi kuma allah da za mu sake mu musu mu su gani su shaida a gefe guda kuma jihar nejan a yanzu ta samu ƙarin jami'a mai zaman kanta wato newgate university da ke mina Alhaji Hassan Nuhu shine shugaban wannan makaranta ga abin da yake cewa. Eh to sai dai mai yi Allah godiya shine matakin farko domin dai wannan rahama ce wanda take daga wurin shi kuma wannan al'amari ne wanda yake mana sa ran al'umma za ta amfana shekaru aro aro bayan ma mu kanmu ba ma duniya yana zama kamar abin da ake kira legacy ne na'am duk wanda Allah ya masa wannan ai bai da abin da ya wuce illa yi godiya na'am to eh, Alhaji Hassan Nuhu eh, wannan abu ya zo daidai lokacin da karatun jami'a yake matukar wahala eh, a tsakanin matasan Najeriya sakamakon karancin samun gurabe a makarantun nan wani tabbaci za ku ba jama'a na ganin ba ku tsawwala ba wurin samun gurabe a wannan makaranta ku duk da yake da an san mai zaman kanta ce amma akwai wani tsari da kuke da za a samu sauki eh to mu dama kamar yadda ka sani ne ba tsari muna da makarantu wannan ita ce ta ta hudu wanda muke da muna da nursery and primary secondary school da ake kira ta comprehensive academy muna da mini business school muna da newgate college of health technology duk wayannan makarantu akwai a tarihance ma akwai abubuwan da makarantu nan suke yi domin tallafa al'umma hmm. na farko kenan na biyu kuma makarantu ne wanda suke ba tsanantawa suke yi ba a kan maganan kudin makaranta da sauransu kuma makarantu ne wanda suke kowa ya sani da tsantsani wurin bin ka'ida da aka jin na, na, na tabbatar da ingancinsu. Tuni dai ɗalibai da matasa suka bayyana farin cikinsu akan wannan ci gaba tare da bayyana fatarsu na ganin hakan ya taimaka wajen rage masu wahalhalun fafutukar shiga jami'o'in ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Comrade Abubakar ɗan Asabe, shugaban ɗalibai na masarautar Mina, wato Mina Emirates Student National Headquarter. A matsayin mu na shugaban ɗalibai abinda za mu ce shine muna kiran masu wannan private university din da kar su tsawala a wajen harkokin yau da kullum abinda nake nufi a wajen nan shine yayin da aka fara karatu a wannan jami'o'in kar ya zamto cewa yaron dan talaka ko dan wanda bai da hannu da shuni ba zai iya zuwa makaranta ba saboda an ka duba yawancin makarantun da muke da shi na private university yaran talakoki ba su iya zuwa saboda tsadar kuɗin da ake sawa wanda kuma muna kira ga masu makarantun da su je su zauna su sanya za a yi a tafiyar da harkar karatu na wanda zai amfana community abin da ya sa na ce haka abin da zai amfani community shine za a iya a zo a ce za a ɗauka admission watan eh, a ɗauka ɗalibai kenan wanda za su shiga za a zo a samu ba a ɗauka wanda suke su 'yan jihar Neja ba ne ko kuma in ce kamar wannan eh, um, private university din da ya fada a bangare na wato mina emirates kenan ba za a dauke ya kamata a ce in za a dauka wanda za su yi applying wannan private university ya zamto cewa mun samu kaso mai tsoka a cikin kason wanda za su fara makaranta a wannan university din. a sunana comrade abubakar jibrin fada shugaban kungiyar matasa na masarautar mina Ah, muna maraba da wannan development da aka samu na karan ah, jami'oi wanda mu mun samu newgate muna kuma kyautata zaton jami'ar ta ilimi na kwantagora ita ma muna kyautata zaton za ta samu shiga wannan muna da yakinin kenan a jami'o'i na tarayya da kuma najeriya gaba ɗaya suna ta karuwa a hankali a hankali yanda mu ma matasa muke ta karuwa muke kuma san ilimi a jami'o'in su ma suna ta karuwa so muna maraba da haka kuma muna fata allah ubangiji ya bayar da ikon kaddamar da especially na niger state din na nan na kwantagora wannan zai shawo kan matsaloli da ake samu wajen samun guraben karo ilimi a tsakanin matasan najeriya eh to lallai kan zai samu gurabe sosai saboda most of makarantun jami'o'i especially na federal din zaka in aka yi la'akari da su za a ga waje ne na basu da yawa so amma ga yanzu da ake ta karawa it means matasanmu za su ci gaba da shiga bai da himma wajen fannin ilimi Masana dai na cike da fatar ƙara samun wasu jami'o'in a Najeriya da ma ingantuwar lamuransu da kuma magance matsalar yajin aiki na malaman makarantun. Da hakan suka ce zai taimaka wajen rage kwararar ɗaliban Najeriya zuwa ƙasashen waje da nufin neman ilimi mai zurfi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da kasar jamhuriyar Nijar inda 'yan kasar da suka halarci wasannin rukuni na biyu na kasashe goma sha hudu na Afirka musamman na yammacinta na wasannin boxing. Kasar ta jamhuriyar Nijar ta samu lambobi guda uku inda sahabi gado Musa ya samu lambar zinari a 'yan nauyin kilogram hamsin da hudu sai Muhammadu Sajan ya zo na hudu a nasa ajin na 'yan kilogram saba'in da daya Maimuna Salu Musi ta zo ta biyu kuma ta samu tugullar azurfa a ajin 'yan kilogram 60 janguriyar dai ta niger ta kai 'yan wasa guda uku ne a waɗannan wasanni biyu maza ɗaya mace kuma an gudanar da waɗannan wasannin na boxing tsakanin ranakun biyu zuwa bakwai ga watannin na Afrikulu a freetown a ƙasar saleo har yanzu dai muna ƙasar ta jamhuriyar niger inda hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka caf ko caf ta sake dakatar da hilin ƙwallon ƙafa na Estadio general sai da kuje na birnin Mai da karbar makuncin dukkanin wasannin manyan karawa ta kwallon kafa ta nahiyar Afirka da ma na duniya saboda rashin ciko ka'idodin hili da suka hada da rashin ingancin wurin hutun 'yan wasa da rashin ingantattun wuraren zama da rashin ciyawa kyaukyawa ta buga wasa da sauransu a dai ranar biyar ga wannan watanni na afrilu hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta ɗauki wannan matakin a cikin wata zabgaggiyar wasiƙa da ta tillo hukumar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Nijar cewa da Fenifort wannan dai shine karo na biyu da CAF ko kuma CAF ta ɗauki wannan matakin akan ƙasar ta jamhuriyar Nijar da za ta nemi wani hili a doli a nan gaba hukumar kwallon ƙafa ta nahiyar Afirka ta ɗagawa jamhuriyar Nijar kafa ne a can baya bayan ta yi mata irin wannan dakatarwa saboda ba ta dabar buga wasanninta na tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya duniya na katar shekara 2022 a ko halin yanzu domin buga wasanninta musamman na neman shiga kofin nahiyar afirka a shekara 2023 jamhuriyar nijar dole ne ta nemi wani hili inda za ta buga wasannin nata a kofin kwallon kafa na zakarun turai na champions league kuwa ana ce yanzu haka ana bugawa ko ce ana dauki ba daɗi tsakanin real madrid ta kasar espanya ko spain da chelsea ta kasar birtaniya ƙungiyoyin biyu sun fafata mako guda da ya gabata ta Stamford Bridge a Ingila inda Real Madrid din ta zo jike Chelsea da ci uku da ɗaya ita da ke rike da wannan kamben na Champions League tun shekar da ta gabata sai wasa na biyu duk a wannan rana ta yau talata tsakanin Villarreal ta Spain ko Spain da Bayern Munich ta kasar Jamus a Allianz Arena ta kasar Alman kungiyoyin guda biyu sun kara mako guda da shuɗe Stade de la Ceramique na Villarreal a kasar Spain ko Spain inda Villarreal villarreal din ta shammaci bayern munich da ci da nema a gobe laraba kuwa duk da a waɗannan wasannin na champions league na bana na zakarun club club na ƙasashen nahiyar turai za a karo na biyu tsakanin atletico de madrid ta spain ko spain da man city ta ƙasar birtaniya ko ingila bayan da man city din ta yi nasara ɗaya da banza a etihad stadium a ƙasar birtaniya mako ɗaya da ya gabata sai wasa na biyu na gobe wanda zai hada liverpool da sporting lisbon Everton bayan da kungiyoyin suka rabu a ƙarƙashin nasarar Liverpool a Estadio Dalos a Portugal a makon da gabata da ci uku da ɗaya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa da Murera Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi albarkacin watan rahama na ramadana Sunana Malam Ibrahim daga kuma su gana masallacin Malam ya Musa. To mun gode ma Allah da wannan shekara Allah ya kawo mu. To masha Allah an fara azumin lafiya kuma mun gode ma Allah. Azumi dai ni fa'idan da na ji shi a cikin jikina saboda gaskiya an azumi kana jin nishadi kuma kana jin garkuwan jikinka kamar ya karu ne kana jin sakiya a jikinka in dai kana azumin tsakaninka da Allah fi sabilla za ka ji kamar ya kara ma lafiya abubuwa da kake ji shi na ba daidai ba a jikinka za ka ga ya sake especially ma balle amfani da dabino wurin bude baki da ruwan zafi ko ko ko ko ci wala alhamdulillah mu da hafizu muna gode ma Allah kwarai kwarai yana kara mana lafiya mun sakiya inda haka ma zai tafi da kullum mun gode amma har yanzu ma alhamdulillah azumi akwai fa'ida ciki kwarai fuskar ibada da imani wallahi yana sake ka kwarai kwarai kwarai don za ka ji kaman ibadan nan kai karan kanka kana kara ma yana kara ma kwarjini da himma kana kaman bar ka yi kamar ka kara ma fiye da da kamar kai in kai sake kana kaman kai an wuce an barka shi yasa yana bar kai ma kana kara kwazo a kai wannan da insha Allah sama kuma shi Ghana wurin ibada ni abin da zan ce wurin ibada musamman sallan tarawih Allahu akbar abu ne da yake daga shekara she shekara shi yasa in ya zo muna sacrifice ne mu yi shi saboda wannan wata in ya wuce to she yawancin rai ni abin da zan ce kenan Allah ya saka da alheri Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne Ibrahim Muntari Ali gaskiya azumi wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu yi azumi kuma azumi akwai albarka akwai rahama sannan akwai gafara a ciki sannan kuma abu ne wanda yake in yana zuwa ana marmarin shi in zai tafi kuma ana kewaye shi shi yasa azumi abu ne akwai alheri mai dimbin yawa a ciki saboda alherin shi Allah ya ce azumi shi nashi ne to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice gwamnan birnin new york a nan amurka kathy hochul ta ce dan bindigan da ya bude wuta a tashar jirgin kasa a yankin brooklyn da safiyar yau talata yayin da ake harama zuwa aiki mutum ne mai cike da hadari kuma har yanzu ba a kama shi ba yayin da take magana da manema labarai gwamnan ta kara da cewa jama'a su yi hattara su kuma sa ido a unguwanninsu ko da yake ba a san manufar dan bindigar ba amma kwamishinan 'yan sandan jihar kitchen sewell ta ba da tabbacin cewa ba a dasa wani abin fashewa a tashar jirgin ba kuma halin yanzu sun kore duk wani zargin cewa harin na ta'addanci ne harin wanda ya auku a daidai tashar da ke layi na shida a yankin mai al'ummomi daban-daban a brooklyn ya jikkata mutum goma sha shida kuma goma daga cikinsu sun ji rauni ne sanadiyar harbin da ɗan bindigar ya yi hotuna da bidiyo da aka yi ta yadawa a kafafen sada zumunta sun nuna yadda mutanen da harin ya ritsa da su suka yi jina-jina da jini yayin da ake ganin hayaki yana tashi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake roƙon ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da ta kakaba takunkumi kan dukkan bankunan Rasha ta kuma dakatar da sayan manta. Wannan kira na Zelensky shine na baya-bayan nan a wani mataki na neman ƙarin haɗin kan nahiyar ta Turai don ceto ƙasar daga mamayar da Rasha ta yi mata. yayin da yake jawabi ta kafa bidiyo a gaban mambobin majalisar dokokin kasar lithuania zelensky ya ce idan har nahiyar ta turai ta ci gaba da yin hudda cinikayya da rasha hakan zai rika nuna cewa shugabannin kasar ba za su fuskanci hukunci ba mambobin kungiyar ta eu sun saka takunkumai da dama akan jami'an rasha da harkokin kasuwancinsu amma suna taka tsantsan wajen dakatar da shigar da iskar gas da man kasar kamar yadda zelensky yake bukata. Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan namu na yanzu ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.